zuciya da zani <laughs> da sunan Allah mai rahama mai jin kai muciya da zani kashi na 25 idan ba ku manta ba a can baya cikin kashi na 24 mun tsaya ne a inda shi kuma habub bayan gidan gidansu basma maimakon ya wuce bakin titi don taro motar da za a kai mahaifin basma asibiti sai kawai ya wuce gidansu ya fada cikin gidan a guje yana ci gaba da tuka kekensa gwaggwamarka wadda take wanke-wanken kwanuka a tsakar gida tun ɗazu tana kallon ƙofar shigowa gidan da tunanin ganin mahabub wanda a yau zai tafi birni wajen mahaifiyarsa ya nemi aikin da zai fara yi a can don tara kuɗin auren basma tana zaune tana jiran ya dawo daga gidan su basma wadda ya je yi wa bankwana sannan su wuce ta raka shi tashan mota domin ba ta so ya tafi dare kamar walƙiya kwatsam gwaggwamarka sai ta ga shigowar mahabub da gudu a kan keke nan ta tsalle ta koma gefe a tsorace tana kallonsa a lokacin da ya far da keken a tsakar gida yana haki tare da nufar ɗakin shi gwaggwamarka ta ce mahabuballa yau lafiya kake kuwa akan wani dalili zaka shigo mini tsakar gida kana tuka keke shin inda a ce tsautsayi ya sa ka bi ta kaina na ji rauni shin da wa ka zauna mabub ya juyo ya kalle ta fuska jage-jage da gumi kamar wanda ya dawo daga tseren gudu ba tare da ya ce komai ba ya shige ɗakinsa jim kaɗan kuma ya sake fitowa riƙe da wasu kuɗaɗe a hannunsa yana ƙirgawa gwagwamar ka ce wannan kuɗaɗen kuma ba ai kama kuɗin motar da na baka jiya da daddare ne wanda na ce ka ajiye yau da su za ka hau mota don zuwa birni shin ko ba su ba ne mabu bai gyaɗa kai ƙwarar su ne to amma yanzu lissafin ya canza in kina son tafiya ta binni, sai kin nemo mini wasu kuɗin wato wasu kuɗin motar domin wannan taimako zan yi da su cike da rashin fahimta gwaggwa sarata ta ce ban gane abin da kake nufi ba taimako fa ka ce kuɗin motar tafiyar ka binni shi ɗin za ka ɗauka ka je don yin taimako da su shin ka san cire da kullun da na yi kafin in haɗa kuɗin nan mahabubu ya soke numfashi sannan ya ce haba gwaggo ko ma ta kika same su ai ya kamata ki min uzuri domin mahaifin basma ciwon shi ya tashi bai ma san wanda yake kansa ba kuma ba su da mataimaki sai Allah to shine na ga ya dace in taimaka musu na san cewa nema Allah ba zai bar ni haka ba domin duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake sa Gwaggwamarka ta jinjina kai tana taba baki ta ce, To sarkin imani da son taimako, me yasa ba za ka je wajen dangin basma wato suruma da saratu ka nema masa taimakon ba, sai na waɗan kuɗin da na tara don in rufa maka asiri shine zai zama kuɗin taimakon wasu, to ba zai yiwu ba. Ai so ba hauka ba ne, ƙarshe ma sai ka gama wahalar su hana ka auren yar tasu basma don haka ban yarda ka je ka kai kuɗi na inda ba za su dawo ba ehe cike da fargaba gami da sanyin jiki mabu bai mayar ce kamar zai kuka ce haba dan Allah gwaggo. ya zake min haka ke fa musulma ce kuma mai ilimin addini kin san cewa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi ya kamata ki bani na taimakawa mahaifin basma domin ko da a ce ba ni na aure ta ba to Allah ne bai kaddara cewa za ta zama matata ba amma ni dan Allah zan taimaka musu na san kuma Allah ba zai hana ni wani kuɗin motar da zan je binni da su ba saboda duk mai bayarwa baya rasawa ko da jin kalaman da suka fito daga bakin mahabub sai jikin gwaggwamar marka ya sanyi don haka sai ta jinjina kai gami da yin ajiyar zuciya ta ce hmm, shikenan mahabub Allah na amince ka je ka taimaka wa mahaifin basma da wannan kuɗin ni kuma yau da yamma zan nemo maka wani kuɗin motar alabashi gobe da sassafe sai ka kama hanyar tafiyar ka binni dan bana son kai tafiyar dare kuma bana son zamanka a cikin ƙauyen nan gara ka je inda za ka tara kuɗin auren basma daga baya sai ka dawo don cimma burinka mabu biye dariya cike da farin ciki sannan ya rungume kakar tasa yana mata godiya ya juya ɗauki kekensa ya fice daga gidan ya nufi titi don ɗauko motar da za a kai mahaifin basma asibiti ita ko inda ladidi ko da fitowarta daga cikin gida da nufin shiga gidan delu mai fira don neman taimakonta akan malam kabiru wanda ya dogo suma kwatsam sai ta ga wata ɗan ƙayarriyar mota ƙirar bin sabuwa dal tana sheƙi da ɗaukar idanu motar ta fakin a ƙofar gidan a yayin da mamallakin motar ya buɗe ya fito sanye cikin haɗaɗɗun kaya domin wata da kake shadda ce wadda ta bawa dubu hamsin baya a jikinsa yanayin shigarsa za ka gane cewa ya kama ƙasa bayan fitowarsa direban sama sai ya fito sanye da ƙananan kaya yana waya a gefen motar ƙamshin da daɗin turaren mamallakin motar ne ya cika hancin inna ladidi ta lamshe idanu tare da gyara tsayuwa da mamaki ta sake bude idanunta sai hakan ya yi daidai da sanda mamallakin motar ya kalle ta suka haɗa idanu cike da mamaki inna ladidi ta masaka idanunta ta ce faisal dama kana raye a duniya kuma kana nan baka mutu ba ya aka yi haka faisal ɗana kai ne ka zo da wannan kyakkyawar shiga da mota mai tsada haka fesal ya nufi wajenta da sauri suka rungume juna suka fashe da kuka gaba ɗaya suke kukan cikin wani irin yanayi inna ladida tana cewa shi kenan ƙarshen wahalar mu ya zo to idan ba ku manta ba a cikin kashi na 24 a nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora za a ci gaba da fafatawa a cikin kashi na 25 ko da jin kalaman da ke fitowa daga bakin inna Ladidi, sai faisal ya janye jikinsa daga nata yana kallanta gami da share hawayen idan sai na cewa ƙwarai ko innata ƙarshen wahala ku ya zo tabbas yanzu lokaci ya yi da za ku yi rayuwa cikin farin ciki da walwala inna Ladidi ta ɗaga hannuwa sama tana murmushi mai haɗe da kuka take cewa alhamdulillahi allah mun gode maka da ka dawo mani da ɗana a wannan lokacin da muke tsananin buƙatar taimako ta juyo ta kalli faisal fesal me yasa tsawon lokaci ka guje ka guje mu ni da mahaifinka shin wani laifi muka yi maka wanda ka nesanta ka da mu a matsayin mu na iyayenka fesal ya girgiza kai tare da juyawa ya kalli direbansa wanda ke tsaye a gaban motar shi yana waya sannan ya juyo ya sake kallanta gami da cewa inna ni ba ku min laifin komai ba dole ce ta sa ne nesa da ku yanzu kuma na dawo na dawo gare ku kuma dawowa ta har abada don haka mu je daga ciki zan yi maki bayanin komai a tsanake domin bai dace bi wannan magana a waje ba ko da gama faɗin haka sai fesa ya ja hannun inna ladidi suka nufi cikin gida har ya ƙura, zai saka ƙafarsa a cikin gidan sai ya juyo da sauri ya kalle ta af inna ban tambaye ki ba baba da basma suna ina shin a ina suke yanzu kuma ina fatan suna cikin ƙoshin lafiya da ko cike da rashin kuzari inna ta girgiza kai a wahalce ta ce kayya ai batun ƙoshin lafiya babu shi domin mahaifinka ya shafe tsawon shekaru a kwance yana fama da lalurar shanyewa ɓarin jiki yanzu haka yana ciki sai yadda aka yi da shi a halin yanzu ma su ma yake bai san wanda yake kan shi ba a rikice fesal zaro idanu bai ko jira jin ƙarshen maganar da inna ladidi take yi ba ya fada cikin gidan a guje yana kwala wa mahaifinsa kira ganin haka sai ita ma inna ladidi ta bi shi cikin gidan da sauri zuciyarta a cike fal da munnan dawowar tilan ɗanta zuwa gare su shin wane ne fesal wanda ya zo daga birni fesal ɗa ne ga inna ladidi wanda ta haifa tun shekarar farko na aurenta da malam kabiru yayan basma ne domin an haife shi da shekaru biyar ne sannan malam kabiru ya auro mahaifiyar basma wadda gwagwa saratu ta dage akan sai an auro ta saboda ganin cewar tun daga haihuwar fesal inna ladidi ba ta sake haihuwa ba cikin ikon ubangiji kuwa da auren mahaifiyar basma a shekarar ne aka haifi basma murna a wajen Faisal har ba a magana domin ya samu kanwa kyakkyawa. Faisal ya taso cikin gata da kulawar mahaifinsa tun a sanda mahaifin nasa yake da lafiya kuma yake fantamawa a cikin dukiyar da ya mallaka tun daga ƙuruciyar Faisal a cikin ƙauyen bai san wani abu mai suna talauci ba har ya zama saurayi ya soma mallaka hankalin kansa kwatsam lokaci ɗaya sai ka raya arziki ta samu malam kabiru wanda hakan ya zamo sanadin da fesal ya tsalle dare kan cewar ba zai rayuwa wahala a cikin ƙauye ba sai dai ya ɗauki alwashin a cikin zuciyarsa cewa ba zai taɓa bari iyayensa su gano hakan ba har zuwa lokacin da aka waye gari kwatsam aka rasa fesal a cikin ƙauyen domin guduwaye zuwa can birni don yin sana'a ba tare da kowa ya sani ba inna ladidi da malam kabiru sun yi neman har suka haƙura suka ɗauki dangana tare da miƙa wa allah komai to shine fa kamar daga sama sai ga fesal yau ya bayyana tsilim a cikin ƙauyen kuma ya dawo cikin daula da arziki wanda inna ladidi take mamakin yadda aka yi hakan ta faru kuma har shigar su cikin gidan bata dina kallon fesal ba saboda ganin yadda ya ƙiba fata shi ta goge ga da daɗin ƙamshin ta yare wanda yake faman tashi a jikinsa ko da shigarsa cikin gidan ɗakin malam kabiru suka wuce kai tsaye a kwance yake a yi hankalin fesan ba ƙaramin tashi ba saboda ganin yadda mahaifinsa ya rame ya yi baƙi ƙiran rigar jikinsa duk a fatattake kamar tsohon almajiri fesan ya tallafo mahaifin shi zuwa ƙirjinsa ya rungume yana kallonsa idanunsa cike tab da hawaye yake cewa abba na haka ka zama wannan ne irin ciwon da ka faɗa wani irin ciwo ne ma wannan a takaice mummuna wanda ya kama ka haka ashe ma irin rayuwar kuncin da kuke yi kenan a ƙauyen nan alhalin ni ina can cikin birni kuma cikin daula da walwala sai yanzu na gane dalilin miyagun mafarkan da nake ta yi a koyaushe a kan ku waɗanda suka sa na kasa samun nutsuwa har sai da taho ƙauye don in ga halin da kuke ciki allah na gode maka da ka an karar da ni halin da iyayena suke ciki sai ya fashe da matsanancin kuka ya rungume mahaifin nasa inna ladidi ta goge hawaye tare da dafa da fesal tana cewa fesal yanzu ba lokacin kuka ba ne ya kamata ka hanzarta mu ɗauki mahaifinka don zuwa asibiti saboda a ceto rayuwarsa ka duba fa halin da yake ciki kamar doguwar suma kuma kamar baya raye ina tsoron kada a ce ma mutuwaye duk da na kasa gaskata hakan kuka ya kwace mata ta shiga share hawaye da gefen mayafinta fesa ne jawo ta jikinsa ya rungume su gaba ɗaya yana lallashinta tare da ƙoƙarin tsayar da kukansa idanunsa sun kaɗa sun yi jajir ya ce ki kwantar da hankalinki inna da ikon Allah mahaifina ba zai mutu a yanzu ba ki sa a ranki cewa doguwar sumaye don haka yanzu zan ɗauke ku gaba ɗaya mu tafi can birni a duba lafiyar shi a babban asibiti mai tsada ba wai a cikin asibitin shaka tafi na wannan ƙauyen ba inna ta ɗago kai da sauri ta kalle shi asibitin birni kuma mu yanzu wa muka sani a birni da zamu je can faisal ya murmushin karfin hali sannan ya ce ko baki san kowa ba inna ainihin sani birni yanzu gida ce a waje na saboda ina da iyali a can akwai matata da na aura a can yar uban gidana ce wadda na koyi aiki a ƙarƙashinsa shi ya aura mini ita kuma a zaune muke da ita cikin gidana da na mallaka babban gida ne wanda ke dauke da duk abubuwan more rayuwa don haka yanzu can za mu tafi idan abba na ji sauki daga asibitin ma gidana za ku wuce kun gama zama a cikin ƙauyen nan har abada kamar yadda kika faɗa inna ƙarshen wahalar ku ya zo insha Allahu ni ne zan share muku hawaye ya karasa magana yana dariya inna ladidima dariyar ce ta sabuce mata cikin azuma ta miƙe tsaye tana gyara ɗaurin zanen ta ce to ai zama bai ganni ba bari in so mu haɗa komatsan kayayyakin mu ina ba sama ta tsaya ne tun fitar ta har yanzu bata dawo ba anyan ko lafiya ya kamata ta zo mu haɗa kayan nan namu don mu fice domin yau sai birni fesal ya sa hannuwansa gaba ɗaya biyan ya kinkimi malam kabiru kamar ya kinkimi jariri sannan ya aza shi a kafaɗarsa ya juyo yana kallon inna ladidi ya ce inna ki zo mu tafi ba mu da isasshen lokacin da za ku tsaya shiryawa saboda komai zai iya faruwa da abbana idan har muka jinkiri ko kayan sawar ku kada ki ɗauka zan saya muku wasu a can birni don wasu abubuwa da duk kike tunani na bukata kada ki ɗauke su domin na tanade su idan kun je can duk za ku samu mu tafi kawai don Allah inna ladidi ta juyo da sauri ta ce to basma kuma fa har yanzu bata dawo ba fa ko in je in kira ta ne fesa ne ce inna ki zo mu je ki zo mu je daga waje a saka abba na a mota kila kafin mu gama komai za ta dawo sai mu tafi bai jira jin ta bakin mahaifiyar shi ba ya juya ya fice daga ɗakin inna ladidi ta biyo bayan shi da sauri ta rufo ƙofar ɗakin gami da tsayawa a tsakar gidan tana kallon girman gidan nan fa ta ji zuciyarta ta karye, hawaye ya silalo mata tana tunanin gidan da ta rayu tsawon shekaru talatin a cikinsa yau ita ce za ta bar gidan har ma da cikin ƙauyen gaba ɗaya don komawa birni yin wata sabuwar rayuwa ta share hawaye ta juya tana ɗaga wa tsakar gidan hannu kamar suna sallama da mutum a haka ta a haka ta juya ta fice tana kuka to 'yan uwa a nan za mu dakata sai ku biyo mu zuwa cikin kashi na ashirin da shida, wanda nan da kwana biyu insha Allahu za mu kawo muku shi muna masu neman afuwarku a kan jinkirin da aka samu har na tsawon wata guda ba tare da an kawo muku ci gaban wannan labarin ba hakan ya samu asalin faruwa ne a bisa wasu 'yan matsaloli da kuma rashin lafiya da na ɗan yi fama da ita kun san jiki da jini gashi ana ta fama da lalura sai dai mu ci Allah ya bamu lafiya gaba ɗaya amma yanzu mun dawo bakin aiki gadan-gadan insha Allah za a ci gaba da kawo muku labarin muciya da zani a duk bayan kwana biyu kamar yadda aka saba a can baya ku yi mana abuwa, ku yi haƙuri mun san ba ku ji daɗi ba amma muna masu neman yafiyar ku insha Allah mun dawo kenan ku taya mu da addu'a muciya da zani an dawo kan bakin aiki insha Allah za a ci gaba da kawo muku shi a duk bayan kwanaki biyu ku danna subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa ta yadda za a dinga ci gaba da sanar da ku da zara an ɗora ci gaban wannan labarin na gode